ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي أفيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما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 خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 19 ga watan ramadan hijira na da shekara bakwai ya dace da 24 ga watan 6 shekara ta 2016 za mu yi ƙoƙarin fassara aya ta 88 suratu tauba zuwa aya ta 101 insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa kyakkyawar niyya tana da falala a wajen Allah madaukaki لكن الرسول والذين آمنوا لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون Allah madaukaki ya yi umarni musulmai su fita zuwa yakin tabuka munafikai sun ki fita wanda shine abin da suratul tauba take karantar da mu laifuka na munafikai da kuma alamomin su Allah madaukaki ya yi umarni a fita zuwa yakin tabuka munafikai sun ki fita sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lakinnar rasulu wallazina amanu ma'ahu amma fa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi imani waɗanda suke tare da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim sun yi jihadi din sun bi umarnin Allah sun fita sun yi jihadi da dukiyansu kuma sun yi jihadi da rayukansu wa ula'ika lahumul khairat waɗannan suna da wani alkhairi wato suna da alkhairori masu yawa wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu cin nasara a rayuwarsu wannan ayar tana daga cikin ayoyi waɗanda suke nuna falalan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam saboda allah maɗaukaki yana magana ne akan munafikai a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam a lokacin da Allah ya umarni a tafi yaƙi munafikai sun ki fita magana ne ake akan munafikai amma sai Allah ya ware manzonsa da sahabbai lakinin rasulu na amanu ma'ahu waɗanda suka yi imani suna tare da shi kaga ba mutum guda bane ba biyu bane wannan ya tabbatar da shaida na imani ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam me Allah madaukaki ya ce ya musu alkawari a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha ذلك الفوز العظيم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الله يا مسو تتلي وسجد جنا الجنة waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinsu duk sa'ilin da aka yi maganar aljanna sai a ce akwai ƙoramu ƙarƙashi don ba abin da ɗan adam ya bukata irin ruwa to karka ɗauka aljanna akwai wahalar ruwa aljanna ba ta da wata wahala duk abin da kake nema na ni'ima allah maɗaukaki ya sa a ciki duk abin da ‘yan aljanna ke bukata akwai a ciki to allah ya riga ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam alkawarin wannan gida na aljanna ya yi masahabban manzon allah alkawari za su samu waɗannan gidaje na aljanna khalidi na fiha kuma za su dawwama a cikin aljanna zalikal fawzul azim lalle wannan shine rabo mai girma Allah ka samu samu wannan rabo to wannan kenan me gaba kuma Allah ya ce wa ja'a al mu'adhdhirun min al a'rab li yunzana wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu sayusibu alladhina kafaru minhum 'adhabun alim wa ja'a al mu'adhdhirun sai ga masu hanzari sun zo ka san duk inda aka samu jama'a sun haɗu to ana samun kuma masu uzuri Allah ya ce a fita zuwa yaki babu shakka dole za a samu masu uzuri ko saboda rayuwa ta ɗan adam ba ta rabuwa da wato uzuri Abdullah bin Abbas yakan karanta wannan aya da ja'al mu'zaruna maimakon mu'azziruna ja'al mu'zaruna idan aka ce ja'al mu'zarun ana nufin waɗanda aka yi ma'uzuri an karbi uzurinsu su ne al-mu'zarun amma na waɗanda suke gabatar da uzurin su kenan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa humul ladina takallafu bi uzrin an samu waɗanda suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da uzuri wa qila hum rahtu amir bin tufail ana cewa jama'ar wani wani mutum ne da ake kiransa amir bin tufail qalu ya rasulullah muna da damuwa tun da gashi an yi sanarwa birane da ƙauyuka ana buƙatar musulmai su fito za a tafi yakin tabuka to mu muna da damuwa lauga zauna ma'aka a garat a arabu tayyi ala hala ilina wa auladina wa mawashina idan dai muka fito mazajenmu suka bar unguwarmu wato mazaje da suke tare da ainihin jama'armu idan dai suka bar wannan unguwa suka taho aka tafi yaki da kai to makwabtanmu makiya ne makwabtanmu makiya ne za su samu labarin cewa gidajenmu babu maza kaga za su auka ma gidajenmu kenan su farma iyalanmu da 'ya'yanmu da dabbobinmu su fashi saboda muna tsakanin wasu abokan gaba mutanen tsaye ƙauyawa da suke wannan yanki fa zara kuma nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce lallai kuna da uzuri kaga kenan an samu waɗanda suke da uzuri sun zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karbi uzurinsu ja al-mu'azziruna min al-a'rabi waɗanda ke gabatar da uzuri daga cikin wato larabawa na ƙauye su ne al'arab ƙauyawan larabawa suka taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam liyu'zana lahum dan ya musu izini manzon Allah ya karbi uzurinsu to amma ganin haka kuma fa sai aka samu wasu waɗanda ma ba su da uzuri din suka yi amfani da wannan dama suka yi ta nokewa shi yasa Allah ya ce waqa adal lazina kazabu Allah wa rasulahu waɗanda suka karyata Allah da manzo wato ana nufin almunafiqin saboda su munafikai sun karyata Allah sun karyata manzonsa munafikai kuma sai suka yi amfani da wannan dama suna ta nokewa suna zama su ma sun ki fitowa a tafi jihadi Allah madaukaki ya ce sayusibul lazina kafaru minhu tunda ba duka bane akwai waɗanda suke da uzuri na gaskiya amma akwai waɗanda suke da uzuri na ƙarya to masu ƙarya daga cikinsu kafirai daga cikinsu azabun alim wata azaba mai raɗaɗi za ta same su Allah shi kare mu mai Allah madaukake ya ce la za'ala du'afa wala 'ala al-marḍi wala 'ala alladhi لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ليس على الضعفاء باب ليفي أكم ما سروني Allah ya ce babu lafi akan masu rauni don duk sa'ilin da aka ce a tafi jihadi an san akwai masu rauni waɗanda ba za su iya zuwa ba akwai wadanda ba za su iya zuwa jihadi ba wato shari'ar musulunci allah madaukaki ya saukar mana da ita yadda ta dace da tsarin rayuwar dan adam shi yasa aka ce babu kunci a cikin addinin allah ta wata ala. allah bai saka kunci a addinin musulunci ba duk sa'ilin da allah ya yi wani umarni to allah ya kan ware waɗanda ke da larura a ce ban da su kaga an ce a fito a je jihadi ga tafiyar da nisa kama duk da haka sai Allah madaukaki ya ce laisa ala bu'afa wato babu laifi akan masu rauni masu rauni su ne waɗanda ba za su iya tafiya yakin ba tana yiwuwa saboda tsufa don akwai mutumin da tsufa ta mar yawa ba yadda za a yi tafi jihadi din wala alal marba haka nan ma masu jinya marasa lafiya idan mutum ba shi da lafiya ba zai iya zuwa jihadi ba wala alal lazina la yajiduna ma yunfiquna haka kuma waɗanda ba su da abin da za su ɓatar saboda yin jihadi don jihadi ba wai ka tafi ba ne da ƙafa haka la akwai buƙatar ya zama kana da tattali na makami akwai buƙatar ya zama kana da ainihin abin hawa akwai buƙatar ya zama kana da guziri ne abin da za ka yi ɗawainiyar kanka kafin a tafi a dawo to idan ya zama baka da wannan ba baka da abin da za ka ci da kanka a wannan tafiya baka da makami baka da abin hawa Allah ya ce to babu laifi akan ka kai ma harajun amma sharadi idan nasahu lillahi wa rasulihi idan sun kyautata zamansu sun kyautata zukatansu ga Allah da manzonsa eh, in ka duba majmu'u fatawa mujallar na goma sha shida shafi na hamsin da bakwai ibn taimiyya yake magana game da ita wannan aya ta suratu tauba da larabci akan ce fulanun yansahu li fulanin fulanun yansahu li fulani wani yana ma wani nasiha to karka ɗauka ko wai dan ya sai wa'azi ne kadai ake cewa nasiha la wato ka gyara tsakaninka da wani ana kiransa nasiha ka kyautata zuciyar zama zuciyarka game da zama tsakaninka da wani ana cewa kayi nasiha wato shi yasa ya bada misali yace idza kana yuridu lahu alkhaira in dai kana son alkhairi ga wani iradatan khalisa la jishsha fiha kana son alkhairi ga wani son da babu wato mugunta a ciki babu wani tunanin zaka cuce shi to sai a ce wane yayi nasiha ga wani ba sai ya zama nasiha magana ta baki ba ba wa'azi bane kadai nasiha don haka yasa ya da misali da wannan aya idza nasahu lillahi wa rasulihi idan sun yi nasiha ga Allah da manzonsa wato abinda ake nufi idan sun kyautata zukatansu ga Allah da manzonsa wato ko da baka je jihadi ba ka kyautata zuciyarka ya zama akwai ikhlasi a ciki kar a samu munafinci shi sa akan ce akhlasu lillahi wa rasulihi ko a ce nasahu lillahi wa rasulihi duk ma'anansu guda wane ya yi ikhlasi ga Allah da manzo sai a ce wane ya yi nasiha ga Allah da manzo don haka yasa aka samu hadisi da manzo Allah yake cewa addinun nasiha ai addini nasiha ne kulna ya rasulullah ya aka yi addini ya zama nasiha liman ya rasulullah sahabbai suka ce nasiha ga waye kada sai manzon Allah ya fara da cewa lillahi wa likitabihi wa li rasulihi ya za a yi kai nasiha ga Allah abinda ake nufi ka gyara zuciyarka ga Allah ka gyara zuciyarka ga littafin Allah ka gyara zuciyarka ga manzon Allah ka gyara zuciyarka ga shugabannin musulmai ka gyara zuciyarka zama da kake da kowa abinda manzon Allah yake nufi kenan da lillahi wa likitabihi wa rasulihi wa a'immatil muslimina wa ammatihim to mutane da yawa suna fassara wannan hadisi da wa'azi shine sai abin ya rikice mara ka yi nasiha ga Allah ce to ya za a yi ko nasiha ga Allah ka yi nasiha ga littafin Allah ta ya za a yi shi ya za a yi nasiha ga manzon Allah saboda ya ɗauka nasiha shine wa'azi la ka gyara zuciyarka a ka da wane shine nasiha abinda ake nufi da nasiha akhlasu lillahi wa rasulihi fa inna asla dini huwa husnun niyya wa ikhlasul qasdi asalin addini shine mutum ya gyara niyyarsa ya kyautata manufarsa a zamansa da mutane da kuma wato biyayyar da yake ma Allah da manzonsa wato ko da baka da halin tafiya jihadi babu laifi Allah ya ɗauke ma amma ba a ɗauke maka ikhlasi na zuciya ba wato shine abin da Allah yake nufi in ka zauna a gida to ya zama zuciyarka ka kyautata ta ga Allah da manzo to wannan babu laifi domin abin da ya bambanta ka da munafiki kenan munafiki zuciyarsa bai tsarkake ta ga Allah da manzo ba ma alal muhsinina min sabil babu laifi akan masu kyautatawa wato babu wata hanya ta zargi akan masu kyautatawa wallahu gafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne babu shakka mutane sun yi bakin cikin rashin halin tafiya yakin tabuka tare da manzon Allah ka kaddara a ce kana gurin idan dai son da kake wa manzo so ne na gaskiya ka kaddara a ce yanzu haka kana garin madina sai ga manzon Allah ya ce ku fito mu je yaƙi ka kasa fita idan dai so da kake wa manzon Allah son gaskiya ne to ba za ka samu nutsuwa ba manzon Allah ya bar gari ya tafi yaki amma kai kana zaune a gari to wannan abu ko da yake ga ayar alkur'ani ta bada da uzuri ga masu uzuri wallahi za ka ga dattijo yana ta kuka kuka yake da hawaye yanzu shi kenan wanzo ya bar gari ne ina zaune hankalin kowa a tashe talakawa waɗanda suke zama ba su da wadata kenan hankalinsu ya tashi li annahum la yamlikuna nafaqatal khuruj ila jihadi saboda ba su da halin da za su tafi wannan jihadi din shi jihadi Allah tabaraka ta'ala ya dora shi ne akan masu iyawa kaga shi yasa nan ma Allah tabaraka ta'ala ya dauke uzuri wato ya dauke laifi akan masu uzuri musamman ma yakin tabuka da yake yaki ne na kare kai in ka duba zatul ma'ad da mujallar na uku shafi na 462 ibn al-qayyim al-jawziya ya bada misalin waɗanda suka yi ta kuka din nan daga cikin su akwai wanda ake kiransa ulbatu bin zaidin al-ansari ulbatu bin zaidin al-ansari salla min al-layl dare yayi manzo ya bar gari sahabbai sun bar gari ya fashe da kuka ya kama sallah ya kasa nutsuwa a sallah sai kuka yake ta yi yanzu garin nan a ce daga mata sai mu sai kai hankalinsa ya tashi ya rasa yadda za a yi ya samu nashi rabu a wannan jihadi da mazan Allah ya tafi sai ya ce Allahumma innaka qad amarta bil jihadi ya Allah kai ne kai umarni a tafi jihadi wa raggabta fihi kuma ka faɗaitar a yi wannan jihadi din thumma lam taj'al indi ma ataqawwa bihi ma rasulika amma duk da haka Allah baka bani abin da zan iya samun kuzari na tafiya wannan yaki tare da manzonka ba wa lam taj'al fi yadi rasulika ma yahmiluni alayhi shi ma manzonka baka bashi wadatar da zai iya daukan ɗawainiya na a tafi wannan yaki ba ni baka bani hali ba shi ma manzo baka bashi ba kai ka sani ya Allah bani da komi Allahumma innahu laysa indi illa wisada hashu halifun ban mallaki komai ba sai wannan katifa wanda ba komai a ciki illa wato ganyayyaki katifa ce da yake kwanciya a kai ba abin da ke ciki banda yayi yayi ne aka cusa a cikin katifa yake kwanciya a kai to wannan shi kaɗai na mallaka wa dalwun astaqi bihi sai kuma guga da nake amfani da shi ina jan ruwa wato yana samun abin da zai sha da kuma abin da zai ci iyakar abin da ya mallaka a duniya ke kenan to ba abin da zan yi in tafi wannan yaƙi da shi to duk da haka sai na samu rabo a wannan yaƙi In inni atasaddaqu ala kulli muslimin ya Allah na yi sadaka ga kowane musulmi bi kulli mazlamatin asabani fiha duk abin da musulmi ya cuce ni a duk duniya a ko da yaushe har zuwa yau na wato shi sai ya samu ladan shi ma zuwa jihadi kenan duk cutar da wani musulmi ya min na yafe min mali in ma dukiya ya cuce ni na yafe au jasadin jiki na ya daka na yafe au irbin mutunci na ya ci na yafe sun ma asbaha ma'an nasi gari ya waye to dama mutane sun yi ta tafiya amma manzo da saura bai tafi ba fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo mala'ika ya sanar da manzon Allah sai manzon Allah ya ce a tafi a nema a dinga cigiya ainal mutasaddiqu hazihi laila waye a daren jiya yayi wani babban sadaka din nan a zagaya a yi ta tambaya falam yakun ilaihi ahadun babu wanda ya mike sun maƙala ainal mutasaddiqu falyakum ina wanda ya bada sadakan nan ya miƙe sai da aka ce ya miƙe kafin nan dama yana gudun kama ilaihi fa akhbara sai gashi ya miƙe wajen manzon Allah saboda yayi tunanin lalle shine wanda ya sadakar da ba a taba yin irin ta ba sai manzon Allah ya ce abshir ina maka albishir fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwar annabi Muhammad take hannunsa laqad kutibat fi zakatil mutaqabbala sadakan da ka bayar an karbe ta cikin zakka zakka ma wanda Allah yake karba wanda ya cika sharuɗa kenan Allah ya karba hadisin yana sahihu sira sahihu sira sahihu fiqh eh, sira na Muhammad al-Ghazali eh, shafi na 450 in ka duba sahihu sunan Abi Dawud kitabul jihad babun fi rajuli ya kare dabatahu ala nisfi aw sahmi nan ma akwai hadisin da imam abu dawud ya kawo daga cikin waɗanda ba su samu damar tafiya wa na jihadin ba kaga shi wannan yayi sadaka ne ga dukkan wani musulmi duk abin da ya cuce shi don haka yasa dan mutum ya yi haka ba laifi ba ne bare ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamar haka ne kana da damar ka ce duk wanda ya cuce ka a duniya ka yafe masa kuma lada ne za ka samu a wajen Allah don alkhairi kamar yadda bahaushe ya faɗa danko ne bayan da za a yi kai irin wannan alkhairi kai kuma ka tashi baka da wani lada ba karamin lada ba ne kamar hadisin manzo ne da ke cewa in ka nema wa kowane musulmi gafara to Allah zai kirga yawan musulman duniya kai ma ya maka gafara kai ka san cewa Allah ba zai gafarta ma kowa ba wani sai ya shiga wuta aiko amma kai dai yi addu'an saboda ka samu wannan garaba sa din Allah ka yafe ma duk musulmai in ka yi haka na'am Allah zai kirga duk musulmai adadinsu tun daga farko har ƙarshe ya baka lada amma kuma zai gafarta ma duk musulmai ba dan akwai munafiki ko ba haka bane amma kai dai za a baka lada saboda kana da kyakkyawar niyya saboda haka sa shi wannan mutumi yace yayi sadakar cutarwa da aka masa kowane iri cutarwa dukiya na jiki na mutunci duk wanda ya cuce shi ya yafe masa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa an karba misali na biyu shine hadisin da ya zo cikin sunan abi dawud hadisin wasila bin al-asqa'i shi ma yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da kansa ya ce kana rasulullahi fi gazwati tabuk manzon Allah ya riga ya fita tafiya yakin tabuka fa kharajtu ila ahli na kasa zama na kasa sukuni garin bai mun daɗi manzon Allah ya fita yaƙi ne ina zaune kuma lafiya ta kalau gashi dai Allah ya karɓi uzurinsu amma su gani suke kamar wannan uzurin ba ma uzuri ne muhimmi ba suna ganin kamar ai suna da kuzarin da za su tafi yaƙi to amma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi uzurinsu fa aqbaltu in yi gaba in yi baya sai kai kaiwa nake ina kawowa a unguwa na kasa zama waqad kharaja awwalu sahabati rasulillah farkon tawagan sahabbai sun riga sun bar madina za su tafi yakin tabuka to ga jama'a na biyu na bin baya wato ana dai ta fita shi kan dama lissafin an gama ban da shi ta amma ya kasa nutsuwa fa tafiktu fil madina unadi sai na dinga yawo a garin madina ina ihu kowace unguwa na shiga sai in ringa cewa alaman ya hamilu rajulan lahu sahamuhu kowace unguwa ya shiga yana faɗin haka don girman Allah unguwan nan babu wani wanda zai ɗauki nauyi na in an je yakin nan duk ganimar da aka bani na bashi kaji kuma shi bukatarsa shi dai kada a bar shi a gari shi kadai akwai wanda zai ɗauki nauyi na in ya ɗauki nauyi na na tafiya wannan jihadi ai jihadi dama tana yiwa kuma idan an tafi ayi nasara ko idan an yi nasara ai za a raba ganima yace to in dai mutum ya ɗauki nauyi na ko menene na samu a wannan yaƙi na bashi kaga ya nuna cewar shi ba buƙatarsa ba ne ya samu ganima ɗin shi dai buƙatarsa ya kasance yana tare da manzon Allah a wannan tafiya yana ta wannan ihu unguwa unguwa yace sai ga wani dattijo fana da shekun min al-ansari da na zo wuce wannan unguwa sai na ji wannan dattijan ya ɗaga murya shi ma ya ce lana sahamuhu ala anna hamilahu akaba mun yadda dorabo da ya samu a yakin ganimar da ya samu ya mu amma fa tafiyar da za mu yi da shi ba raƙumi za mu ba shi ba za mu dinga canzawa ne in mun hau mun sauka shi ma ya hau ya yadda sai ce na yadda kusan da ya bidohin suka haɗu kaga ba ma raƙumin za a ba shi ba la ya ce mun yadda rakumi za mu rika canzawa ne idan wannan ya hau idan an tafi gaba sai ya sauka wancan ma sai ya hau ya ce wa ta'amuhum ma'ana amma abincinsa dai gaba ɗaya duk abin da yake bukata na abinci yana tare da mu to dama tafiyar yaƙi ɗin da aka yi kamata ya zama kai kana kan abin hawa guda kana kuma da wani abin hawa wanda yake ɗauke da abincinka da abin shanka da kuma makamai to haka ya kamata to amma zai kasance mutum ba shi ma da makamai ɗin isasshe ko kuma raƙumin nasa guda ne to haka nan suke tafiya shi wannan sahabi wasila bin al-asqa ya ce fasir eh, wannan mutumin sai ya ce fasir ala barakacin ta'ala lokacin da ya fito muka haɗu na ce na amince da yanda ka faɗa min ni dai na faɗa idan mun tafi wannan yaki. duk ganima da aka samu idan an bani zan baka amma bukata ta kai kuma ka ɗauki na. duk abubuwan da ake bukata na abinci na abin hawa har dai mu je yakin nan mu dawo sai ce ya yarda ya ce sir ala barakatillah mu tafi akan albarka ta Allah tabaraka wa ta'ala wato Allah shine ake fatan ya samu wannan tafiya albarka bare ma har a samu nasara a yakin bare ma har a samu ganima kaga tawakkalin su yana ga Allah subhanahu wa ta'ala yace fa kharajtu ma'a khairi sahibin wasila ya ce na fita tafiya ta buka tare da mutumin kirki ban taba tafiya da abokin kwarai a hanya irinsa ba wato mutumin kirki ne sahabi ne na manzon Allah kuma dattijo ne ya manyanta hatta afa Allahu alaina bayan an tafi yakin tabuka to dai yaki dama ba a yi ba amma a dawowa an samu ya yamutsi tsakanin wasu sahabbai da wasu kabilu na kafirai to waɗannan ya yamutsi da aka samu sai zamanto musulmai sun samu ganima an samu ganima a wannan tafiya ɗin lokacin da aka samu ganima aka raba haddani aka bani fa asabani qala'is aka bani raƙumai ba bai kirga yawan su ba ya samu raƙumai ba ɗaya ba ba biyu ba a wannan tafiya da aka yi wato wannan yamutsun da aka da aka yi fa suktuhunna na dinga kore waɗannan raƙumai har dai muka iso inda manzo yayi sansani inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sansani shi da sahabbai hatta a ce tu. ga abokin tafiyata to ga sharaɗi da muka yi duk abin da na samu a ganima na wanda ya ɗauki nauyina ne fa kharaja saboda haka sai na kira shi a tanti ya fito da ya fito fa qa'ada ala haqiba min haqa'ibi iblihi da ya fito sai ya ainihin zauna akan ɗaya daga cikin rakumansa sun makala sannan sai ya ce min sukuhunna mudbiratin koro mun su ta baya na koro su ya gani sun makala ya ce su hunna muƙbilatin koro mun su ta gaba sai na koro raƙuman ta gaba ya gansu wato an kora su ta baya ya ga bayansu ya ga gabansu yana zaune a kan rakumin shi yana kallo fakala sai ya ce ma a raƙala isa ka illa kirama kai ina ganin raƙuman da ka samu a wannan tafiya raƙumai ne masu darajar gaske saboda ba kowa ya san darajar raƙumi sai wanda yake mu'amala da su ya kalle su da kyau ya ce kayi sa'a waɗannan raƙumai suna da kima kada sai shi wasila ya ce a'a inna ma hiya matukan kallati sharatu laka ai ganima ka ce na gaya maka duk abin da na samu naka ne sai mutumin yayi murmushi ya ce huska la isa ka na akhi ka ɗebi raƙumanka ya kai ɗan uwa fa gaira sahamika aradna ko lokacin da ka ji mun ce mun yadda mun yadda ne da ladan da ke wajen Allah ba naka ba ka duba bayan Allah mutane na ta kuka saboda ba su samu tafiya jihadi tare da manzon Allah ba su ne waɗanda manzon Allah lokacin da aka bar garin Madina an tafi ta kuka ana dawowa kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari kitabu jihadi wasiyar babu man habasahu hul'uzuru anil gazwi yana kuma kitabul magazi yana sunan abi dawud kitabul jihad babu rukhsa fil qu'ud min al uzri hadisin anas bin malik muttafaqun alayhi anas yace inna rasulullahi lamma raja'a min gazwati tabuka lokacin da manzon Allah ya dawo daga yakin tabuka buka min al madina sai da aka kusa shiga garin madina an kusa shiga garin madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal bil madinati aqwaman kun ga cikin garin nan a yanzu haka akwai wasu mutane masirtun masiran duk tafiyar da kuka yi wala kafatun wadiyan duk wani kwari da kuka ratsa illa kanu ma'akun suna tare da ku wahalar da duk kuka sha tafiyan nan daga madina a tafi buka a ratsa kwari a ratsa rairayi a shiga wahala manzon Allah ya ce suna nan tare da ku kuma suna garin madina sahabbai suka ce wa hun bil madina suna zama a garin madina amma irin wannan wahala da muka yi duk muna tare manzo Allah ya ce wa madina bil ki habasahumul uzuru uzurin nan shi ya hana su fitowa saboda haka yasa duk tafiyar da kuke su suna zaune a gari kuma Allah yana rubuta musu lada kaga kuka suke saboda suna sha'awar tafiya din amma ba samu tafiya ba saboda me saboda uzuri da suke tare da shi to tunda suna da niyyar zuwa tunda suna da nufin su taimaki addinin Allah amma ba su samu halin taimakon addinin Allah ba to Allah yana rubuta musu lada wannan shine abin da ya zo cikin alkur'ani wurare da dama misali a suratu shura aya ta 20 man kana yuridu harsal akhirah kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه duk wanda ya nufin ya samu rabo na lahira to Allah zai mai ƙari wato abinda ake so da kai ka kyautata niyya niyyarka tana sama maka alkhairin da baka riga ka aikata shi ba in dai ka kulla niyya to Allah zai rika baka lada ko da baka samu damar aikata wannan abin ba saboda haka yasa kyakkyawar niyya tana da daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala ga kaga su waɗannan masu uzuri ba su samu damar fitowa zuwa yakin tabuka ba amma suna da niyya suna da kyakkyawar niyya suna da nufin da a ce suna da hali da sun tafi wannan yaki saboda haka yasa idan kai nufin alkhairi zaka samu lada in kayi nufin sharri nan ma kana samun kaso haka ya faɗa a suratun nisa aya ta 134 man kana yuridu thawaba dunya man kana yuridu thawaba dunya fa inda allahi thawabu dunya wal akhirah wa kana allahu sami'an basira man kana yuridu thawaba dunya wanda ya zama yana fatan ya samu rabo na duniya shine ladan duniya rabo na duniya idan kai don mutane iri biyu ne wani duniya yake so wani lahira ne ko shi ne Allah ya ce to da kai da ke son duniya da wanda ke son lahira kusa ne duka babu mai cimma burinsa sai ya koma ga Allah domin duniyar ma ta Allah ce haka kuma lahira man kana yuridu sawabad duniya fa inda Allah sawabud duniya wal akhirah wa kana Allah uh, sami'an basira Allah ya kasance mai ji Allah ya kasance mai gani Eh, Allah ya fassara wannan aya da kuma wata aya da take suratul isra aya ta goma sha takwas ita ke fassara abinda Allah yake nufi a nan me ya ce man kana yuridul ajila man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا kaga a suratul nisa'i Allah madaukaki yace idan kana neman duniya to duniyar da lahira suna wurinsa, sa to karka ɗauka wai barin je nemi duniya sai Allah ya fasa abin da yake nufi Manka na yuridu al-ajila wanda ke buƙatar rayuwa ta gaggawa ita ce ta duniya ajjalna lahu fiha zamu gaggauta bashi din ma na sha’o amma ba abin da shi yake so ba abin da muka ga dama liman nuridu kuma ba sharaɗi ne ma ya samu ba sai wanda muka ga dama abin da muka ga dama za mu ba mu wanda muka ga dama to amma fa shi saboda niyyarsa duniya ce kaɗai yake so ba aljanna ba summa na lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura ka kana neman duniyar wurin Allah ba sharaɗi ba ne ka samu Don Allah bai ce ka nemi duniya gunsa ba lahira ya kamata ka nema wajen Allah amma in ka nemi duniyar wurin Allah domin in ma baka nema wurin Allah ba za ka samu don gurin sa ake samu abin da ya faɗa a suratul nisa'i kenan man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah duniyar da lahira suna wurin Allah amma shi Allah cewa ya ka nemi lahira in kuwa duniyar ka nema to ba dole bane ma ka samu Allah zai ba da duniya amma ga wanda ya ga dama kuma duniyar ba yadda mutum ya nema ba sai yanda Allah ya ga dama wa man arada al-akhirata wa man arada al-akhirata wa sa'ala sa'aha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wa man arada al-akhirata amma wanda ya zama lahira ce nufinsa niyyarka kullun shine ka samu lahira Allah ka samu iya gyara niyya wasa alaha sa'ayaha kuma ya yi ƙoƙari irin wanda akan yi saboda a samu lahira ɗin idan ka yi niyya ya zama ka yunƙura ka zama ka yunƙura akwai alamar dai lallai kana son ka samu lahira ɗin ba maganar baki kawai ba wanda ya nufin ya samu lahira ya yunƙura ya yi ƙoƙarin samun lahiran to sharaɗi kuma wa huwa mu'min yana mumini saboda kafiri don ya nemi lahira ai kaga kafirai suna ta ƙoƙarin su samu aljanna ko suna ta ayyuka suna ganin kamar wai za su shiga aljanna to amma sharadin aljanna sai da imani don haka yasa Allah ya ce wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura waɗannan su ne waɗanda ƙoƙarinsu ake musu godiya a kai wato Allah maɗaukaki yana musu godiya a kai a ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da mu mu rika kyautata niyya mu riƙa kyautata niyya idan mutum yake kyawar niyya yana samun lada akwai wata riwaya ta hadisin Anas bin Malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad taraktum bil madinati aqwaman lalle kun bar wasu mutane a garin Madina ma sirtum masiran ba ku tafi ku yi wata tafiya ba wala anfaqtum min nafaqatin babu wata dawainiya da kuka yi na dukiya wala qata'tum min wadin babu wani kuri da kwari da kuka ratsa illa wa hum ma'akum fihi face suna tare da ku a ladan da ake ta rubuta mu ka ce ya rasulallah wa kaifa yakunu na ma'ana wa hum bil madina mutane suna garin madina amma suna tare da mu sai manzo Allah ya ce kware kuwa saboda suna da niyyar su je yakin nan humul uzuru wato uzuri shi ya tsare su saboda suna da hanzari wannan hanzari shine wanda ya hana su fitowa amma suna da niyya da dai Allah ya kauda wannan hanzarin to babu shakka za su shi yasa malamai kamar misali ibn al-qayyim jawziya suke kafa hujja da malamai suna kafa hujja da wannan abin wannan hadisi da abin da ya faru wato dawowar annabi sallallahu alaihi wasallam daga yakin tabuk din nan ana ba da misali akan kyautata niyya yana da falala ibn al-qayyim cikin madarijus salikin a mujallar na farko shafi na 296 ce wa idza kana shari'u qad nazzala al-ajiz an ta'ati manzilata al-fa'il laha idza sahha niyyatuhu wato wannan shine ka'ida idan ka kasa yin wata ibada wato sai malamai suka ɗauki fahimtar cewa ba wai yakin tabuka ne kawai ba akwai abin da zaka fahimta a wannan gurin mutanen da ba su tafi yakin tabukan nan ba ai suna da niyyar su je amma uzuri ya hana su zuwa shine bayanin annabi ko to ba yakin tabuka kawai ba ne mu ɗauki ka'ida a nan duk wata ibada da ake a duniya idan musulmi yana son ya yi wannan ibada yana da nufi yana da ƙaunar a ce ya yi wannan ibada amma ba shi da halin yi a dalilin wannan niyan Allah zai rubuta masa lada ba wai jihadi kawai ba ba babu shakka kuma an samu hadisai daban-daban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ishara ga haka a ce wannan abin da annabi ya faɗa bai tsaya ga ainihin yakin tabuka kawai ba misali akwai wani hadisi na Anas bin Malik wanda shine misali na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yake cewa man talaba shahadata sadiqan duk wanda ya nemi mutuwar shahada inda gaske yake yi uutiyaha walau lam tusib za a bashi wannan ladan shahada din ko da shahadar bata same shi ba kaga sai ya kama da wancan magana da manzon Allah yi wato kana sha'awar a ce kayi mutuwar shahada kuma da gaske wannan sha'awa din ba maganar baki kawai ba abin yana zuciyarka kana marmari kana ɗoki a ce ina ma kayi mutuwar shahada amma Allah bai sauwake hanyar ba to ko da za ka mutu a kan gadonka saboda wannan niyya Allah madaukaki zai baka ladan mutuwar shahada akwai hadisin sahal bin hunayf shi ma wanda ke kama da wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala Allah shahadata bi sidikin kaga hadisin Anas man talaba shahadata sadikan ma'anarsu guda ne man talab man sa'ala Allah shahada can kuma man talaba shahada a can hadisin Anas manzon Allah ya ce ka nemi mutuwar amma samu ba akwai mutanen da za su tafi yaƙi daban-daban don su yi dace da mutuwar shahada amma ba za su yi mutuwar shahadan ba to amma akwai wanda bai tafi yakin ba addu'a yake yi man sa'ala Allah shahadata wanda ke ta roƙon Allah Allah ya sa ya dace da mutuwar shahada bi in dai da gaske yake ballagahu Allahu manazila shuhada'i Allah zai isar da shi masaukai na shahidai a ranar kiyama wato da zaran ya mutu masaukinsa masaukin shahidai ne wa in mata ala firashihi ko da akan sai ya mutu tunda da ya roƙi Allah ya sa ya dace da mutuwar shahada kaga yana sha'awar ta kenan niyyarsa ta sa Allah ya kai shi ga darajar shahidai hadisin yana sahihu muslim kitabul imara babu istihbabi talabi shahada fi sabilillahi ta'ala hadisi na 1909 wanda al-imam an-nawawi ga sharhin wannan hadisin sharhu sahihi muslim juz'i na 13 shafi na 55 yace ma'anar riwayatil ula mufassarun min ar-riwayati thaniya hadisin Anas shine riwayan farko a sahihu muslim wanda ya nemi mutuwar shahada inda gaske yake za a bashi ladanta walaulam ta sifu ko da shahadar bata same shi ba hadisin sahal kuma wanda ya roƙi Allah ya yi mutuwar shahada inda gaske yake to Allah zai isar da shi masaukai na shahidai ko da ya mutu akan shimfiɗarsa kaga wannan hadisi ya fassara wancan sai al-imam nawawi ya ce wa ma'ana kuma jami'an waɗannan hadisai gaba ɗaya su. annahu idza sa'ala shahadata bi sidqin idan ka roki Allah kai mutuwar shahada da gaskiya u'tiya min sawabi shuhada'i Allah zai baka ladan waɗanda suka yi mutuwar shahada wa in kana ala firashihi ko da a shimfiɗa ka ne wa fihi istihbabu su'ali shahada wannan yana nuna cewa mustahabi ne musulmi ya rika roƙon Allah ya sa ya dace da mutuwar shahada wastihbabu niyyatul khairi da kuma niyya ta alkhairi domin niyya ta alkhairi ita ke sa mutum ya cimma martaban abin da ƙarfinsa bai sa ya iya cin masa ba misali na biyu shine hadisin abu musa lash'ari wanda ya zo cikin sahihul bukhari kitabul jihadi wasiyar nan ma al bukhari ya ba da misali da wannan hadisi a babin jihadi yana nuna falalan kyautata niyya yuktabu lil musafiri ma kana ya'malu fil iqama sunan babin kenan hadisi na 2996 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza maribal abdu idan bawa ya samu rashin lafiya wato idan musulmi ya kamu da rashin lafiya au safara ko tafiya ta same shi kutiba lahu min al ajri za a rika rubuta masa lada mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha za a rika rubuta maka lada kamar yanda da kake zaune a gida kana ayyukan ka na alkhairi lokacin da kake da lafiya domin tafiya yankin azaba ne kamar yadda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take tafiya yankin azaba ne idan mutum ya yi tafiya abubuwan da ya saba na alkhairi ba zai yi su ba sau da yawa witiri kansa sai ya nemi gagaranka idan dai mutum ya yi tafiya mai nisa tafiya mai wahala saboda haka yasa ah, yana da kyau ka saba da wasu ayyuka na kwarai idan aka zo aka samu larura larura ta hana ka waɗannan ayyukan to za a ci gaba da rubuta maka ladan waɗannan ayyuka kamar yadda ka saba yi yadda ka saba yin nafila a gida kafin tafiya ta same ka haka za a yi ta rubuta maka ladan kana nafila din gashi kuma a tafiyar baka nafilan amma ana ta rubuta maka kowane dare sai a ce to wane ku rubuta masa lada yayi qiyamul layl alhali yana kwance na ta bacci saboda me saboda uzuri ya hana shi wannan nafila don ya saba yinta akwai hadisin Abdullahi bin amrin shi ma ya zo da bayani haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idhashtaka al-abdul mayyit idan bawa majinyaci ya zama wato ciwo ya tsananta gare shi lokacin da ciwo ya tsanani ga mara lafiya manzon Allah ya ce mara lafiyan da ya zamanto ciwon ajali ne qala Allah ta'ala lil ladina yaktubuna Allah zai gaya ma waɗannan mala'iku da suke rubuta eh, wato ayyukan bawa uktubu lahu afdala ma kana ya'mal iza kana talakan hata utallikahu Allah zai ce ma waɗannan mala'iku ku rika rubuta masa mafi darajan abin ladan abin da ya saba yi misali kakan yi nafila wata rana ka yi nafila raka a goma sha ɗaya wata rana tara wata rana takwas eh, eh, bakwai wata rana ka yi nafila a biyar amma dai baka kasa biyar daga biyar bakwai tara zuwa goma sha ɗaya kakan yi haka to idan rashin lafiya ya kama ka Allah zai ce wa mala'iku ku rika rubuta masa ladan ya yi nafila a goma sha ɗaya kaga ba za a ɗauki abin da wato adadi mafi ƙanƙanta wanda kake yi na nafila ɗin ba sai a ɗauki adadi mafi yawa ko da baka cika yi ba amma za a ɗauki wannan adadi sai Allah ya ce a rika rubuta maka ladansa hatta utliqahu har zuwa lokacin da zan sake shi saboda ni na daure shi in ji Allah subhanahu wataala hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2232 akwai riwaya ta abdullahi bin Amr annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ahadun minan nasi yusabu bi bala'in fi jasadihi babu wani mutumin da za a same shi da wata musiba a jikinsa illa amara Allah azza wa jalla al mala'ikata alladhina yahfazunahu face Allah yayi umarni ga mala'iku da suke tsaron sa fa qala sai Allah ya ce wa waɗannan mala'iku uktubu li abdi kulla yawmin wa layla a kowane yini da kowane dare ku rika rubuta mu bawa na lada ma kana ya'malu min khairin duk wani alkhairi da ya saba yi da rana ku rubuta mai duk wani alkhairi da ya saba yi da daddare ku rubuta masa ladan ma kana fi wusaki da dai yana cikin ɗauri na ni na ɗaure shi a yanzu saboda Allah shi ya ɗaure bawansa don haka yasa bawa ke cikin rashin lafiya to Allah zai ce a rika rubuta maka abubuwan da ka saba yi na alkhairi za a rika rubuta maka lada duk da cewa baka yin su wannan riwayar mata inganta tana sahihu jami'i sagir hadisi na 5761 akwai riwayar da ta zo cikin musnadul imami ahmad har yanzu hadisin abdullahi bin amr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal abda idza kana ala tariqatin hasana min al ibada idan bawa ya zama yana da wata hanya kyakkyawa na bautan Allah yana kan tarbiyya ta kwarai yana kokarin ibada sun marida sai rashin lafiya ya kama shi qila lil malaki al muwakkal bihi Allah zai ce ma wannan mala'ika da aka wakilta masa rubuta ayyukanka uktub lahu eh, misla amalihi iza kana taliqan hatta utlaqahu aw akfitahu ilayya Allah zai ce wa mala'iku ku rika rubuta masa lada yanda ya saba ayyukan ibada a da lokacin yana sake kafin in ɗaure shi don yanzu ni na tsare shi ku rika rubuta masa ladan waɗannan ayyuka har zuwa lokacin da na sake shi wa in a wata riwayar kuma riwayar anas yake cewa Allah yana cewa wa in qababahu gafara lahu wa rahimahu idan da Allah zai karɓi ran kuma to gafaran Allah ce za ta biyo baya da rahamarsa saboda haka yasa dan adam ya zauna da wata ibada ya yi ƙoƙari ya ga cewa akwai ibadar da baya fashi saboda idan ka samu larura wannan ibadan za a yi ta rubuta maka lada duk ibadar da ka saba yinta in kana na eh, azumin litinin alhamis kai ko da azumi na kwana ɗaya a wata kake domin shi ma manzon Allah ya kwadaitar mutane kan ɗauka ko bid'a ce la sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma abdullahi bin amrin ka yi azumi guda ɗaya a wata abdullahi bin amrin ya ce zan iya yi fiye da haka don haka babu laifi don kana yin azumi guda ɗaya a wata ai yafi wanda bai yi ba ko to idan dai ka samu wata ibadar da kake har aka samu uzurin da ya hana ka Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta maka ladan wannan ibada ko da baka samu damar yi ba akwai hujja ta uku ita ce hadisin Aisha ita ma ta ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce mamin imri'in takunu lahu salatun fil babu wani mutum da zai kasance dama akwai wata sallah da yakan yi cikin dare fa yaglibuhu alaiha naumun sai sai ya zamanto bacci ya share shi ya ɗauke shi bacci ya fisge shi yanda bai samu damar yin wannan ibadan ba illa kataballahu azza wa jalla lahu ajra salatihi bacci yake amma Allah zai rubuta masa yayi qiyamul laili wa kana nawmuhu zalika sadaqa alaihi sannan baccin ma da yake yi sadaka ne kuma Allah yake rubutawa dama ka saba yin nafila cikin dare ranar kafin ka yi nafilan sai bacci ya ɗauke ka to hadisin aisha ya nuna mana cewa allah zai rubuta maka ladan nafilar da kai niyan yanzu ka yi na biyu baccin nan ma da kai sadaka ne baccin ma da kai sadaka ne gare ka in ka duba irwa'ul galil mujallal nabi shafi na 204 da kuma sahihul jami'i sagir hadisi na 5567 eh, akwai hadisin abu huraira wanda shi ne dalili na hudu wanda shi ma ya zo da wannan bayani hadisin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawabba fa ahsana wudu'ahu wanda yayi alwala ya kyautata alwalarsa sun maraha sai ya kama hanyar tahiya masallaci fa wajada an-nasa qad sallau yana zuwa sai ya taras an gama sallah ka san akwai wanda zai ce ai ya rasa jam'i ko a'a ya samu jam'i ya samu jam'i saboda niyyarsa ya tafi aikin ibada dama magana da muke kenan niyyarka ka yi aikin ibada sai ya zama uzuri ya hana ka samu kana da ladansa kamil wannan shine tsarin rayuwar manzon Allah gaba ɗaya yanda ya karantar da mu mutum zai samu lada a atahu Allahu azza wa jalla misla ajri man sallaha wannan lafazin manzon Allah ne a atahu Allahu azza wa jalla misla ajri man sallaha Allah zai ba shi lada irin na wanda ya samu sallar jami'i zaka ce a to hadda wanda ya zo ya samu sahun farko hadda to annabi da ya riga ya gama maganar sa ko zai samu lada irin na wanda ya samu sallar jami'i wa habaraha wanda ya samu halattan sallar tun daga farko manzon Allah ma ya kara mana da cewa layan yanqusu zalika min ajrihim shay'a ba a rage komai game da ladan su amma duk abin da wani ya samu kana da shi to sai kai mamakin mutumin da zai fito gida kuma ya ruga a guje wai dan ya samu jam'i, me dalilin gudu din babu dalilin sa tunda har kana da niyyar ka je sallah ne a masallaci to wallahi da ka samu jam'i da baka samu ba Allah ya rubuta sallah dan jami'i sa wata riwayar yana cewa fa in ata almasjida in ya taho masallacin duk da haka bai koma gida ba fa salla fi jama'atin gufira laku okay da ya taho masallacin ya taras da jam'i ya samu sallar jam'i da in bai samu ba yana da ladan sallar jam'i ko da bai samu ba idan kuwa ya samu jam'i din fa sai manzon Allah ya ce gufira laku Allah zai gafarta mishi fa in atal masjida wa qad sallau ba'ban idan ya taho masallaci ya tarar sun yi wani sashin sallah amma da saura wa baqiya ba'dun akwai ragowa salla ma adraka wa atamma ma baqiya sai manzon Allah ya ce ya bi su ayi wanda ya riska idan an gama ya cika abin da ya rasa abin da ya saura kaga yanda manzon Allah ya faɗa atamma ma baqiya ashe ba ramawa zaka yi ba cikawa ne ko atamma ma baqiya manzon Allah ya ce sallama adraka wa atamma ma baqiya idan liman ya gama sallah sai ka cika abin da ya ragu ba a ce ka rama ba wanda yana daga hujja ta al-itimam maimakon wato eh, ramawa kana kazalika fa in atal masjida wa qad sallau fa atamma salata kana kazalika idan ya tafi masallaci ya samu masu riga sun gama sallar gaba daya shi sai ya tashi manzon Allah ya ce ladan dai iri guda ne wato da wanda ya zo ya samu jam'in da wanda ya zo ya samu sashin jam'i da wanda ya zo ya rasa jam'i manzon Allah ya ce gaba ɗayansu suna da ladan jami sallallahu alaihi wasallam yana sahihul jami'i sagir hadisi na dubu shida da ɗari ɗaya da sittin da uku yana sahihul targhib hadisi na ɗari hudu da goma wannan kaga ya gwada maka niyyar mutum idan kyakkyawa ce tana da falala a wajen Allah tabaraka wa ta'ala matukar mutum yana da kyakkyawar niyya to ana rubuta masa ladan abin da ya kuduri zai aikata akwai misali na biyar wanda ke gwada maka niyya tana da muhimmanci wani mutum ne wato ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin albara'u bin azib ata ya rajulun muqanna'un fil hadid wani mutum ne sai gashi ya taho ya samu manzon Allah za a tafi yaƙi za a tafi jihadi ana kwadaitar da mutane a je jihadi sai ya shiga sulke sama da ƙasa ko ina karfe ne ya ɗau makami ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai yawa manzon Allah tambaya ya rasulallah wanda ya kamata in fara in musulunta ne farko ko in shiga ya mutsi da ni ne farko don Allah ka ji niyyar wannan mutumin niyyar ta sama tun yana kafiri yake da niyyar musulunci yake da niyyar shahada wanne ya kamata in fara musulunta ko kuwa in shiga ayi murtu da ni sai manzon Allah ya ce aslim aka fara musulunta sun maqatil sannan sai ka je ka yaki albara'u bin azib ya ce fa aslama ya musulunta sun maqatal fa kutila ya shiga wannan yaki duk da wannan sulken nashi sai aka kashe shi aka zo aka gaya wa manzon Allah kaga dai mutumin nan na ɗazu ya rasulullah ai ya mutu ya yi shahada sai manzon Allah ya ce haza amila qalilan wa ujira kasira ga mutumin da ya yi aiki ɗan kaɗan ladansa kuma gashi mai yawa shi bai ma taɓa sallah ba bai taɓa sallah ba tunda a yaƙi ma ya taho da zai musulunta kuma hadisin yana sahihul bukhari kitabul jihadi wasiyar babu amalun salihun qablal jihadi da kuma sahihu muslim kitabul imara babu subutul janna lishahid hadisin muttafaqun alai shi yasa malamai ke cewa ba wai yawan a ibada ce falala ga dan adam ba zuciyar bawan ita ce muhimmi zuciyar bawa ita ce muhimmi ba aikinsa ba za a samu mutum ya yi shekara da shekaru yana aiki amma aikin banza ne amma wani saboda kyakkyawar niyya aiki kaɗan sai ya tsere ma wancan manzon Allah ya ba mu misali da wannan mutumin kaga wannan ya yi aiki kaɗan amma ladansa yana da yawa don haka sai ibnu hajar cikin sharhin wannan hadisin uh, fathul bari mujallar na shida shafi na goma sha uku sai ya ce to ai akwai ma wani misali akwai wani misali da ya ba da mamaki wanda ya ibn hajar ya inganta wannan hadisi yana cewa qissatu amr bin sabit labarin amr bin sabit bi isnadin sahihin wanda aka samu daga abu huraira annahu kana yaqulu akhbiruni an rajulin dakhala janna wa lam yusalli salatan wanda abu huraira ke tambaya yana cewa ku ban labarin mutumin da ya samu shiga aljanna bai taba sallah ba ku gaya min almajirai sai su yi shiru sai abu huraira ya ce to shine amru bin sabitin ku rike sunan ku gaya min mutumin da ya shiga aljanna bai taba sallah ba ba wanda ya sani amma abu huraira sai ce to ku rike wannan suna shine amru bin sabitin wato abin da ya faru shi wannan amru bin sabit kana ya abal islam baya son addinin musulunci a farkon al'amarinsa kuma yana cikin mutanen madina to lokacin da aka zo yakin uhudu lokacin da kafirai suka kawo hari madina badalahu sai ya ga ashe gaskiya ne musulunci sai ya tabbatar da gaskiyar musulunci fa aka da sai don haka sai ya ɗau takobi da ya ɗau takobi hatta a Qauma ya fada cikin jama'a fa da fi urdin nasi ana yaƙi sai gashi a tsakiyar mutane fa ƙatal hatta wa a jarihan ya dinga yaƙi har dai aka masa rauni ya faɗi fa waje da hukamu fil ma'araka saboda haka gashi nan jina jina a yaƙi yan uwansa kafirai suka same shi ya aka yi kuma kai ka taho wannan yaƙi a shafaqatan ala qaumika am batun fil islam ka zo ne dan taimakon mu ko ko kwadayin musulunci yasa ka zo yace a ni ai na taho ne dan kwadayin musulunci ba dan ku ba kaga shi bai ma riga ya zo karba addinin ba qataltu ma'a rasulillah hatta asabani ma asabani na yi yaƙi ne tare da manzon Allah har abin da ya same ni ya same ni labari ya iso ga annabi game da wannan mutumin sai manzon Allah ya ce innahu min ahlil janna wannan mutumin yana cikin yan aljanna kaga shi bai ma taho ma musuluntar ba kafin a tafi yaƙin ya fada yaƙin tana yiwa a wannan yaƙi ya furta kalmar shahada amma dai tun da manzon Allah ya tabbatar da shigarsa aljanna Allah ya karba addinin sa kenan mu je gaba aya wala alal ladzina ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون وعلى الذين إذا ما أتوك ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولى وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون wala على الذين إذا ما أتوك babu laifi ga waɗanda suke waɗannan da idan sun zo لتحملهم دنك litahmilahum don ka ɗora hawa saboda mutane na zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda ba su da hali ya rasulullah ka taimaka min da rakumi ka taimaka min da doki wanda zan hau in tafi wannan yaki kulta sai kai ka ce musu la a ma ahmilukum ban samu abin da zan dora ku alaihi a kansa ba wallau sai su juya wa a'yunuhum tafi min dami kaga sun samu shaidar Allah saboda manzon Allah ya ce bai samu abin da zai dora su kai su tafi wannan yakin tabuka ba sun juya idanunsu suna zubar da kwalla hazanan hazanan saboda bakin ciki ba bakin cikin ba a basu ba a'a bakin cikin Allah ya ji ma yunfikuna ba samu abin da su za su bayar ba ba su da abin da za su bada a gudunmawa game da wannan jihadi din tun da ba samu abin hawa ba bari a ce sun tafi yakin sun bada su da jikinsu ba su da dukiya bare su bada taimako da wannan dukiya idan suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah taimaka mana da abin hawa aka ce babu sai su kama kuka saboda ƙarfin imani wato idan imani ya ratsa zuciya yana sa mutum ya fidda kwalla wannan yasa malamai suke cewa kuka ga addini yana daga ainihin siffan waliyan Allah don abinda Allah ke ba da sake kenan a cikin alkur'ani zaka ji manzanni Allah ya ba su shaida sun yi kuka bayin Allah na kwarai sun yi kuka saboda ba samu tafiya jihadi ba misalai na nan da yawa cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan ayan ta samu fassara daban-daban akwai bayanai da mutane suka yi amma bayanin da ya inganta game da ita wannan aya shine bayanin da ya zo cikin sahihul bukhari yana kitabul kafaratul aiman babul kafara qabla hinsi hadisi na 6342 hadisin abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari yana cikin as na al-awwalun waɗanda suka fara musulunta a tarihin musulunci wato tun annabi yana makka to amma matalauta ne matalauta ne almuhajirun sun yi hijira sun tafi habasha sun yi hijira sun dawo madina ba su da hali sai ga yakin tabuka abu musa al-ash'ari ya ce taina rasulallah fi rahatin min al-ash'ariyin da ni da yan uwa mutanen al-ash'ar mun taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam astahmiluhu muna buƙatar ya taimaka ya ba mu dabbobi da za mu hau don tafiya yakin tabuka kunna shatan dan gaba ɗayan mu ba mai abin hawa da kafa muke tafiya fa ataina rasulullah nastahmiluhu wa kana zalika fi gazwati tabuk wato wannan yakin tabuka da za a tafi a lokacin da suka taras da manzon Allah wa huwa yaqsimu na'aman min na'amis sadaqa yana rabon raƙuma na zakka yana rabon na zakka to akwai dai abin da ya faru wa huwa gagban sun taras da manzon Allah yana cikin fushi kala sai manzon Allah ya ce wallahi la ahmilukum wallahi bazan ba ku abin da za ku tafi yakin ba sai sannan sai ya fassara abin da yake nufi ma ajidu ma ahmilukum alaihi ba ni da sauran abin da zan iya ba ma wani bare har ya ya tafi wannan yaki babu abin da ya rage wato komi ya kare rakuman zakan an gama rabarwa kafin shi abu musa ash'ari ya zo ta amma kalmar da manzon Allah ya fara faɗa wallahi la ahmilukum wallahi bazan ba ku abin hawa ba maimakon ya ce babu abin da zan ba ku wallahi ba ni da halin da zan taimaka muku manzon Allah ya ce wallahi ba zan ba ku abin da za ku hau ba sannan sai ya fassara ya ce ma a jidu indi ma a hamilu kuma alai to wata riwaya ya ce raja'atu hazinan min in nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya faɗa min wannan magana raina hankalina ya tashi sai na juya ina cikin bakin ciki mai tsanani min makhafati dan ina tsoron an ya kunan nabiyu waje da fi nafsihi alai wannan amsa da manzon Allah ya faɗa min akwai alamar bacin rai a ciki tana yiwuwa manzon Allah ransa ya ɓaci game da ni idan ko ni na dalilin ɓacin ran manzon Allah na san na tabi wannan abu sai ya da hankali na abu musa lashari wato shine Allah yake ba da labarinsa nan ya to har ma kuka yake saboda tunanin gashi dai bai samu halin da ma zai tafi wannan jihadi ba sannan kuma ga halin da ya taras da kansa manzon Allah ya faɗi wata magana da take da alamar ɓacin rai da shi to kaga yana cikin damuwa tawallau wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i ya zamanto sun juya idanunsu suna zubar da kwalla na koma ga yan uwana fa akhbartuhum billadhi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na basu labarin abinda manzo ya faɗa falam albas ban daɗe da zuwa ɗin ba illa suwai'a iz sami'tu bilalan yunadi sai ga bilal ya biyo ni yana yana ihu daga nesa sai ga bilal yana kira abdullahi bin qais dan sunan abu musa al-ash'ari kenan fa ajabtu ce na'am fa qala sai ce ajib rasulullah ka amsa kiran manzon Allah ya du'uka dan manzon Allah yana kiranka sai ya yunkura kaga bai daɗe da zuwa ba yana ba mu abokansa labari halin da ya shiga sai ga manzon Allah ya turo Bilal maza a kirawo Abu Musa al-Ash'ari lokacin da Abu Musa ya koma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce khuz hadhain al-qarinain wa hadhain al-qarinain li sita ab'ira ibta'ahunna hina izin min sa'adin an tafi wani yaki an raba ganima an samu ganima a wannan yaki an raba to amma waɗanda suka dawo ɗin daga cikinsu akwai sa'ad wanda ya zo da waɗannan raƙumai guda biyar an riga an rabar da ganima din saboda haka ni sai na sayi waɗannan raƙuma guda biyar din na saya ne saboda kai da jama'arka kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewar mutum ne ya samu hali na ɓacin rai amma nan da nan saboda kalamar halayensa nan da nan ya gyara abin wato ya kirawo abu musa saboda mai ya kawar da damuwarsa nan da nan ya kira abu musa ba sha'ari saboda haka da ya ba mu abu musa shari sai ya ce fantalik bihinna ila ashabika kora waɗannan raƙuma ka je ga eh, ƴan uwanka ku je ku hau a tafi yakin ta kuka inna allah sai ya ce to inna eh, inna rasulullahi yahmilukum ala haula hunna yana dawowa ya samu ƴan uwansa sai ya ce to ga waɗannan raƙuma guda biyar manzon Allah ya ce a baku to bayan sun karɓi raƙuma sun tafi sai hankalinsa dai bai kwanta ba sai na ce ma abokan tafiya da a ta na rasulullahi na stahamiluhu fa halafa Allah ya hamila da akwai wata mushkila guda lokacin da na tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam na nemi ya bani abin hawa ya farantse da Allah ya ce wallahi ba zan dora ka kan abin hawa ba to yanzu kaga kuma mun sake wani laifi don mun sa annabi ya saba alkawarin da ya yi ya saba ma rantsuwarsa kaga kuma nan ma abu musa lashari bai samu nutsuwa ba an gudu ba a tsira ba kenan sai ce don haka abin da za mu yi ya kamata mu koma don a tunani na nasiyar rasulullahi yaminahu manzon Allah ya manta rantsuwan da ya yi ne faraja'ana faƙunna muka dawo muka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah atainaka nastahmiluka mun taho dan ka ba mu abin hawa da za mu hau fa halafta Allah na sai ka rantse da Allah ba za ka ba mu abin hawa ba sun mahamaltana sai gashi kuma ka ba mu abin hawa din fa zananna aw fa arafna annaka nasita yaminaka wannan tamanin kaji abin da suka ce saboda ladabi ba su ce mun zo muna maka tuni kai kafara ba kaga akwai rashin hankali ko a'a ba haka bane suka ce muna tamani ka manta rantsuwanka kaga ladabi wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam muna tamani ka manta rantsuwanka ne ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in taliku fa inna ma hamalakumullah ko dai ku yi tafiya ku kawai Allah shi ya baku abin hawa ba mu bane kaga da farko dai ya gyara musu abin da suka faɗa da farko ka ba mu abin hawa sai manzo Allah ya ce a'a Allah ne ya baku abin hawa kaga yanda manzo Allah yake dora sahabbansa akan tauhidi su yadda da cewa babu mai baka in ba Allah ba shi ya ba su amma suke cewa sai gashi sun mahamaltana bayan ka rantse ba za ka ba mu ba sai gashi ka ba mu abin hawa amsar manzo na farko shine inna ma hamalakumullah Allah shine wanda ya baku abin hawa saboda dama Allah ya faɗa mana cikin alkur'ani wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'imar da dan adam ya same ta a duniya daga ina take daga wajen Allah ne babu wata halitta da ke da ikon yin falala ga wata halitta babu wata halitta da ke da ikon kyauta ga wata halitta ma bikum min ni'matin fa min Allah sannan na biyu sai manzo Allah ya ce inni wallahi insha Allah na rantse da Allah kuma in Allah ya nufa la ahlifu ala yaminin babu wata rantsuwa da zan yi fa ara gairaha khairan minha sai in ga abin sabanin rantsuwan shi yafi alkhairi illa ataitu alladhi huwa khairun face na je na aikata abin da yafi alkhairi wata ha in warware wannan rantsuwa daga nan sai aka samu kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka rantse ba za ka yi alkhairi ba me ya kamata ka aikata alkhairin ka yi kafara in ba dan abin da ya faru din nan ba da ba mu samu wannan darasi ba abu musa lashari ya karantar da wannan hadisi manzon Allah ya ce na rantse da Allah babu abin da zan yi rantsuwa a kansa insha Allah akan ba zan yi ba to idan na ga cewa yi shi ne mafi alkhairi to zan warware rantsuwa na in aikata don haka yasa duk da mun za zaka ga ana kwadaitar da kai in ka rantse ba za ka yi alkhairi ba ka warware rantsuwan ka yi alkhairi ka warware wannan rantsuwa ka yi alkhairi don akwai wanda zai ce ni na rantse ba zan sake shiga gidan wani ba sai a zo a bashi hakuri ce to ai na rantse to shiga gidansa ai alkhairi ne dan me ba za ka karya wannan rantsuwa ba ka sada zumunci dan me ba za ka karya rantsuwa ba saboda aikata wani alkhairi kamar yadda manzon Allah ya aikata illa da in ka duba fathul bari a mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari biyar da talatin da biyu malamai sun yi saɓani game da wannan kafara shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kafaran ko bai yi ba ala kulli halin babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dai tabbatar da cewa zai yi kafara ɗin ko da babu labarin ya yi ya ce illa a kaitun lazi huwa khairun wa tahallaltuha a cikin fathul bari malamai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana hamaltukum walakin Allah hamalakum lokacin da abu musa ash'ari yake cewa ka rantse ba za ka ba mu abin hawa ba sai gashi ka ba mu sai manzon Allah ya ce ba ni ne na ba ku abin hawa ba Allah ne ya ba ku al ma'ana li zalika me ma'anar wannan magana ta manzon Allah izalatul minna anhum wa idafatul ni'mati limaliki hal asli da'iman ka rika jingina ni'ima ga ainihin mai ita shine Allah da'iman ka rika jingina ni'ima ga Allah subhanahu wa ta'ala إنما السبيل على الذين يعلمون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله innama sabilu hanyar zargi kawai tana kan allallazina yasta'dinunaka wa hum agniya hanyar zargi tana kan waɗanda suke zuwa neman ka akan ba za su fita ba alhali kuma mawadata ne ba matalauta ba ne kaga su ne ya kamata a zarge su manzon Allah ya ce a fita zuwa yaƙi sai ga mai hali lafiyayye yazo ya samu manzon Allah ya rasulullahi ne ma amin uzuri ai kaga wannan abin zargi ne ko lafiyar ka kalau ga ka da dukiya ka ce kana neman izinin ka zauna ba za ka tafi yaƙi ba sai Allah madaukaki ya ce rabu bi an yakunu ma'al khawalifi sun yarda su kasance tare da waɗanda ake barowa baya wa taba Allahu ala qulubihim Allah ya riga ya rufe zukatansu fahum la ya'lamuna don haka ba za su taba samun ilimi ba wato anan da Allah ku dauki wani ilimi anan ka dauki kai kai fahimta anan ana magana ne game da munafikai ko ana magana ne game da munafikai sai Allah ya ce taba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamu dan haka munafiki zai yi ilimi munafiki ba zai taba samun ilimi ba na biyu mun karanta aya da ta wuce aya ta 87 rabu bi an yakunu al khawalifi wa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun kaga nan ma akan munafikai ne sun yarda su zauna tare da waɗanda aka baro baya an rufe zukatansu don haka ba su iya fahimta nan kuma Allah ya ce an rufe zukatansu don haka ba su iya samun ilimi duka fa Allah yana magana ne akan munafiki saboda haka aka samu siffa guda ta munafiki iliminsa baya albarka baya taba samun ilimi na addini na kwarai baya taba samun fahimtar addini ta kwarai duk yanda aka yi sai ka samu maimakon raya sunnar manzon Allah fada yake da sunnar manzon Allah don haka iliminsa baya albarka wato Allah ya rufe ilimi da fahimta ga munafiki domin in ka dubi ayoyin nan guda biyu duka ƙarshen su ya zo ɗaya aya ta 87 wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wannan aya kuma fa Allah madaukaki ya ce wa taba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun da ilimi da fahimta aka yi magana cikin waɗannan ayoyin guda biyu shi yasa in ka duba aljawabul kafi na ibnu qayyim al-jawziya shafi na 52 yana magana game da abin da zunubi yake iya haifar wa ɗan adam ya ware babi ne yake kirga sharrin zunubi wato in ka saba ma Allah ga abubuwan da za su same ka a rayuwarka yana kirga su ɗaya bayan ɗaya min afarin ma'asi tasirin saɓon Allah in dai mutum yana zunubi to sai ya kirga sai ya kawo kan hirmanul ilmi Allah zai haramta maka samun ilimi mai albarka Allah ba zai baka ilimi ba duk mutumin da ke sabon Allah saboda ana magana akan munafiki sai aka kawo cewa Allah ya rufe mai kofar ilimi Allah ya rufe mai kofar fahimta don haka sai ya zo yana sharhi a kai ibn al-qayyim ya fa innal ilma nurun yaqzifuhu Allah fil qalbi saboda asali ilimi haske ne wanda Allah ke jefa ma zuciya wal ma'asiya shi kuwa sabon Allah fa tutfi zalikan nur sabon Allah yana kashe wannan hasken sai ya bada misali na tarihi ga ayoyin alkur'ani sun tabbatar mana ilimi yana da alaka da, da biyayya ga Allah in dai fahimta ne na addini in dai fahimta ne mai albarka na addini yana da alaka da tauhidi sai ya bada misali da tarihin al-Imam Shafi'i ya ce lamma jalasa imamu shafi'i bai na dai malik kasan al'imamu shafi'i ya yi karatu gaban al'imamu malik lokacin da ya zo zauna gaban imamu malik lokacin yana saurayi al'imamu shafi'i wa qara'a alaihi ya karanta littafin muwaɗa daga al'imamu malik ya yi karatu da ka a ajabahu mara amin wufuri fitnatihi ibn al-qayyim ya ce al'imamu malik ya yi sha'awar irin ƙarfin fahimtar al'imamu shafi'i Wata tawaqqudi zaka'ihi da kaifin hankalinsa kaifin hankalin al Shafi'i da ƙarfin iliminsa da basirarsa sai al Malik yana mamaki saboda al Malik ya sha ganin ɗalibai da dama idan aka ga ɗalibi wanda ya yi fice ana ganewa saboda yanayin fahimtarsa faƙala sai ya ce ma al-Imam Shafi'i inni ara Allah qad alqa ala qalbika nura ya kai saurayi ni na ga cewar Allah ya jefa haske a zuciyarka to abinda nake baka shawara nasiha ta gare ka fala tutfi'uhu bi zulmatil ma'siya kada ka bishe wannan hasken da duhun sabon Allah na ga alamar akwai haske da Allah ya jefa a zuciyarka akwai alamar za ka samu shahara ta wajen ilimi to abin da nake so da kai kada ka kashe wannan haske da duhu na sabon Allah wato ashe zai iya kashe hasken me zai sa wannan haske ya bace shine idan mutum yana saba ma Allah yana aikata alkaba'ir to al-Imam Shafi'i ya, bayan ya rabu da al-Imam Malik ya ci gaba da karatu ya ce shi da kansa duk wannan yana cikin bayanin Ibn Qayyim al-Jawziya shakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki maasi wa qala i'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu asi na kai damuwa ta ga malami na al-waqi'u jarrah alwaki na ce masa ba ni da ƙarfin hadda duk sa'ilin da nake hadda sai in samu abin da nake haddan yana bacewa sai na wahala kafin in haddace abu sai shi ma al'imamu alwaki ya ce masa ka daina saƙon Allah inda kana son ka samu ƙarfin hadda ya ce ilam ka sani eh, bi annal ilma fadlun ilimi na addini mai albarka falala ce ta Allah wa fadlullahi la yu'tahu asi in ko falala ne na Allah ba za a bawa mai sabon Allah ba saboda haka malamai suke cewa in ma kana son ka samu ilimi ba kowane irin ilimi ba saboda akwai ilimin kafirci ai ilimi mai albarka ko da ilimin na addini ne ba kowane ilimi ne ake cewa ya albarka ba ilimin da ya samar maka tsira ilimin da ya amfanar da bayan Allah ilimin da ya tabbatar da kai a cikin mabiya manzon Allah in dai irin wannan ilimi kake nema to kai hattara game da sabon Allah saboda abu ne wanda ya zo cikin alkur'ani kuma ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mai aya ta gabata ce يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبعنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم za su Allah ke gaya ma annabi da sahabbai ana yakin tabuka Allah ya ce musu idan kuka koma Madina munafikai za su zo su yi ta kawo hanzari a kun dawo ai wallahi in ban da yadda mu wannan da tare addani aka tafi Allah ya ce qul la ta'taziru kar ma ku kawo hanzari kar ma ku kawo hanzari gare mu lan nu'mina lakum dan ba za mu gaskanta ku ba duk wanda ya zo ya same ka da dadin baki akan sha'ani na addini kar ka gaskanta shi qad nabba'ana Allahu min akhbarikum Allah ya riga ya ba mu labari ya gaya mana game da labarin ku wa sayarallahu amalakum wa kuma Allah zai ga aikin ku haka nan ma manzonsa zai ga aikin ku thumma ila alimil gaibiwar shahada za a mai da ku ga Allah wanda shine masanin gaibi da abin da ya bayyana bayan mutuwar ku fa sayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun a lokacin Allah zai baku labari abubuwan da kuka aikata a lokacin da kuke da rai munafinci da gaskiya duk Allah zai faɗa muku saboda ka ba ma'anar ma ka zo ka bani uzuri ko ba ma'anar ba da uzuri tun da addini na Allah ne me Allah ya ce gaba sai na bin lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijs وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً جزاءهم بما كانوا يكسبون za su yi ta muku rantsuwa da Allah saboda munafiki bai ganin darajar Allah bai damu da ya rantse da sunan Allah ba don haka yasa musulmin kwarai ake kyamatar masa yawan rantsuwa da Allah saboda yawan kawo sunan Allah yana gwada baka daraja sunan Allah ba kuma tana yiwuwa duk kulawa ka in ka saba da rantsewa to za a kai ga lokacin da za ka rantse da sunan Allah akan ƙarya to kaga kuma ka wulakanta sunan Allah duk yanda ka kai ga sonka da Allah don haka yasa rantsuwa da Allah abu ne mara kyau sai ya na billahi lakum za su yi ta muku rantsuwa da Allah idan qalaftum ilahi dan kun dawo gare su me yasa za su muku wannan rantsuwa li tu'ridu anhum dan ku kauda kai gare su me yasa munafiki zai yi rantsuwa ai dan kar a damu da shi ko dan kar a gane shi shine Allah ya ce fa a'ridu anhum ai ku watsi da su din ku kauda kai gare su innahum rijisun ai kazamai ne wato su kazamai ne bi ma'ana kaga da su da kafirai Allah ya danganta najasa gare su wa ma'awahum jahannam makomasu matattaran su wutar jahannama ne jaza'an bima kanu yaksubuna sakamakon abinda suka kasance wato suna ta samarwa rayuwarsu a nan duniya Allah ka tsare mu يحلفون لكم لترضوا يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين يحلفون لكم لترضوا عنهم سنة مكورن سواني دنكو يرددسو فإن ترضوا عنهم إما كن يرددسو كن يأيكم بنزا إن جاء الله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين سبب الشيء الله بيردد متاني فاسقين بقى in ma kun yarda da mutumin banza to kun yi aikin banza saboda Allah bai yarda da shi ba الأعراب أشد كفرا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا larabawan ƙauye sun fi tsananin kafirci da munafinci kaga su ma an taɓo su kenan ana maganan munafikan binni yanzu Allah ya taɓo na ƙauye ba wanda ya tsira Allah ka tsare mu munafikan ƙauye Allah ya ce munafincinsu ya fi muni kafircinsu ya muni kuma gaskiya ne duk inda aka samu ba ƙauye ya lalace to haɗarinsa ya fi girma akan kan ɗanbinni abin da ya sa Allah ya faɗa ya ce ajidaru Allah ya alamu da ma an zalallahu ala rasulihi ba ƙauye shi ya fi cancanta a ce bai san dokokin Allah ba saboda ai ba shi da karatu kai ɗan birni ko da baka shiga makaranta ba ko hira da makwabta kan yi za ka san cewa wani abin ba shi da kyau ko amma ba ƙauye ƙauyen gaba ɗaya ba wanda ya karatu saboda haka ba su iya sanin dokoki waɗanda Allah maɗaukaki ya shar'anta to saboda haka zaman ƙauye ya fi samar da jahilci idan ko aka samu mutum da baƙin jahilci to ya fi kowa tsananin kafirci da munafinci don haka yasa eh, lalacewar kauye bala'i ne ga birni lalacewan ƙauye bala'i ne ga birni wallahu alimun hakim Allah da ya faɗi wannan kar ku ɗauka Allah bai san yanayin rayuwar mutane ba Allah masani ne Allah mai hikima ne Allah masani ne Allah tabaraka wata'ala mai hikima ne don haka yasa in ka duba zaka ga ka dubi yanayin rayuwar mutane da zaka zaka binciki yadda aqida take a cikin birane da yadda aqida take a ƙauyuka zaka ga an fi kafurci a ƙauyuka a ƙauye zaka ga wani kafircin da a birni ba za a yi kamarsa ba ko ko da kafiran birni ba za su iya yin shi ba amma na ƙauye za su yi saboda haka yasa wato munafinci da kafirci sun fi kusan mutumin da ke zama a daji akan mutumin da ke zama a birni ibnu kasir da ya a karkashin tafsirin wannan ya kawo misali da wani malami da ake kiransa zaid bin suhan yana karantarwa yana karantar da mutane wa huwa yuhaddisu asabahu wa kana yadahu qad usibat yawm nahawan to lokacin da aka yi yakin nahawan an yanke hannunsa an yanke mar hannu guda daga wuyan hannu shi malamin saboda haka malam yana ta karantarwa jama'a suna zazzaune haka to sai zama akwai wani balaraban kauye shi ma ya shigo gari yana zaune can sai ya ce wallahi inna hadisaka la yujibuni gafarta malam wallahi wa'azinka yana ban sha'awa kana sha'awar wa'azi na yace sai yace wa inna yadaka la turibuni amma fa hannunkan nan yana samin kokonto kaga fa a cikin jama'a to malam hannunsa an yanke daga wuyan hannu me yake nufi wato balarba yana nufin ina sha'awar wa'azinka amma fa ina tunanin kai tsohon barawo ne kaga bakar magana yau malamin ibn kasir ya kawo wannan misali ne don ya nuna wautan mutumin shi shine sai malamin ya ce eh to hannun nawa aina hagu ne aina hagu ne ba na dama ba shi yana to ya fassara kyakkyawar fassara don jama'a kasu ɗauka ba ƙauyen da yana nufi ya danganta shi da sata sai ba kawai ya ce eh to wallahi ma'adari alyaminu ya kafa una amin shimali. ni dai ban sani ba shin idan sun yi satan nan dama ake yankewa ko hagu ne sai jama'a suka gane ashe dai wato so yake gaya wa mutane malamin nan barawo ne sai malam ya ce Allah ya yi gaskiya al'arabu ashaddu kufran wani nifaqa malamin ya karanta wannan aya wato larabawan ƙauye sun fi tsananin kafurci da munafinci akwai hadisin manzon Allah wanda an bin Abbas ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sakana ta jafa duk mutumin da ya zauna a daji to zai yi wauta duk wanda ya zauna a daji sai ya yi wauta ba larabe ne a'a bafilata ne a'a wato me ake cewa buzu ne duk wanda ya zauna a daji dole sai ya yi wauta wannan al'ada ce duk mai zama a daji tilas ne sai ya yi wauta abinda manzon Allah ya faɗa kenan man sakanal badiyata jafa duk wanda ya zauna a daji to zai yi wauta saboda yanayin zaman da yake yi da kuma kasancewarsa yana tare da dabbobi da karancin mu'amala da karancin ilimi to amma ba duka ɗaya bane ba duka ɗaya bane wannan ya tabbata saboda yanayin zaman daji shi ke sa a samu wauta tare da mutum ba wai halinsa bane ɗabi'ar zaman dajin ne ya haifar da haka shi yasa manzon Allah ya ce wa man atas sultana iftutina duk mai shiga gidan sarki to yau da gobe sai aƙidarsa ta lalace me yasa manzo Allah ya faɗa haka ai ba wai mu daina shiga gidajen sarki sarakuna bane ko amma irin sarakunan da za ka yi mu'amala da su da irin mu'amalar da za ka yi da su ka rika dubawa domin duk mai shiga ofishin manyan ma'aikata shine a da mai zuwa ga babban mutum mai mulki ko mai dadewa sai aƙidarsa ta samu lahani kaga manzon Allah ba ya faɗa bane dan ya aibanta masu mulki ko don ya aibanta masu mukami ko don ya hana a shiga wurin sula amma ya faɗi yanda yanayin rayuwar yake ne ainihin mutum mai mulki in ka saba zuwa gunsa to komai a ƙida ka sai ta samu lahadi saboda me an haɗa son duniya ne da kuma son lahira domin masu mulki zaka samu koda suna son lahira waɗanda ke kusantar su ana samun masu son duniya to don haka yasa alaƙar ka da su dole sai ka kiyaye in ba haka ba ko dai ka halaka ko ka halakar da su ko kuma a dalilin wato mu'amalar taku a samu su sun halaka ko wani wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan misali ba dan ya aibanta waɗanda ke zama a daji ba kuma ibnu kasir dai ya kawo wannan a fassarar wannan aya din sai ya ce don haka ya ce walamma kanatil gilba wal jafa wauta da ke ana samun sa ga ainihin mutumin ƙauye fi ahlul bawadi shi yasa Allah bai taba aiko manzo daga ƙauye ba lam yab'as min minhum rasula wa inna ma kanat al-ba'satu min ahli idan ma Allah zai turo manzo daga birni yake turowa wannan ya faɗa a suratu Yusuf aya ta 109 wa ma arsalna min qablika illa rijalan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuha ilayhim min ahli al أفلم يروا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون wannan aya take tabbatar da cewa duk manzannin da Allah ya turo daga birane ne wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura min ahlil qura wannan yasa akwai malamin da ake kiransa a shek Bakar Abu Zaidin yana da wani littafi da ake kira Mu'jamul Manahil Lafadiyya littafi ne da ya rubuta saboda lafazi da dan adam ke faɗa maganganu da mutum ke yi lafuzan da suke da hadari ga aƙida a shafi na 496 daga cikin lafuzzan da ya mana gargadi ya ce karka yadda ka ce wa manzon Allah ba ƙauye domin idan ka ce ma annabi ba ƙauye ka warware abin da Allah ya faɗa cikin alƙur'ani wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilahi min ahli alqura amma idan aka ce annabi ya taɓa zama a daji misali lokacin da yake hannun ah, wato ah, yake hannun reno uwar renonsa wannan ba laifi bane amma daga baya fa ai ya dawo birni rayuwarsa gaba ɗaya a birni ne don haka ya sa Allah tabaraka ta'ala yake cewa manzanni gaba ɗaya da ya aiko wato mutanen birni ne kuma su mutanen ƙauyen ba dukkan su ne eh, wato Allah ya kushe ma akwai wanda yana zama a daji din amma ko mutumin kirki ne akwai wanda ke zama a daji mutumin kirki ne illa dai abin da Allah ya faɗa shi ne. idan mutumin ƙauye ya lalace to ya fi lalacewar mutumin birni shine abin da Allah ya faɗa amma ta wajen samun na kwarai kar ka dauka a mutanen da ke zama a daji ko a ƙauyuka ba a samun na kirki shi yasa Allah ya bambanta tsakanin ƙauyawa din wato kashi biyu yace wa minal a'rabi man yattakhidhu wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما akwai daga cikin ƙauyawa wanda ke rike duk abin da ya bayar to a matsayin tara yana nan yana jiran ranar da zai karbi abin sa ya tarabbasu bikum dawa'ir don haka yana muku jiran juyowan zamani shine ad-dawa'ir surufu zaman yana jiran zamani zai juya akan musulmai ba wai yana tare da musulmai bane yana nan yana jira akwai musiba za ta auku nan gaba shine Allah ya ce alaihim da'iratu sau'i wato mummunan juyi zai tabbata a su ba dai akan manzon Allah ba wallahu samiun alim Allah mai ji ne Allah masani ne don haka sai Allah ya ce mana akwai kuma mutanen ƙauye mutanen kirki ya ce wa min al'arabi man yattakhidhu ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق ويتخذ ما ينفق قربات, قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته والله إن الله غفور رحيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر daga cikin mutanen ƙauye akwai wanda ana samu wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe wa yattakhizu ma yunfiqu qurbatin indallah shi duk abin da ya bayar yana ɗaukansa ne a matsayin abin da zai kusantar da shi ga Allah ya tulubul qurbata ila Allah ta'ala bi infaqihi wato duk abin da ya bayar fatansa shine Allah ya sa ya zama a dalilin wannan abin ya kusanci Allah wato Allah ya ce mana a mutanen ƙauye akwai wanda in ma kaga ya baka to ya baka ne yana ganin don kafi ƙarfinsa wato tilasta sa ya baka amma yana nan yana jira Allah ya kawo zamani lokacin da wani zai fi ƙarfinka daula ta koma hannunsa amma shi ba dan yana son ka ba amma fa akwai wanda kuma in ya ba da sadaka ɗin ya yi ne domin Allah wa salawatin rasuli kuma da fatan ya samu addu'o'in manzon Allah ala Allah madaukake ya ce ku sani ha qurbatul lakum idan ba kauye ya dauki dukiyarsa ya taimaka ma addini da ita to babu shakka wannan dukiya za ta kusantar da shi ga Allah kuma sai da Allah ya ce ala ku sani dan ya gwada maka cewa sadaka ta mutumin kauye tana da kima wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi kauyawa da ke taimakon addinin eh, addinin Allah Allah madaukaki zai shigar da su ga rahamarsa inna Allah gafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne wato a ko ina mutum yake a birni da ƙauye da ake nema shine yarda da hukuncin Allah da bin dokokinsa duk wanda ya bi dokar Allah a ko ina yake to babu shakka yana tare da Allah subhanahu wataala eh, ya dai kamata mu dakata haka din ba za mu karasa ga aya ta 101 din ba Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين. ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك